taimakuwa kai kariya matuka gun masu jifarta ka sa su yi barci kar masu gane ta zuciyar su taimakuwa don kar su shaida ta jaruma wajen kamshi wata mata ce mazauniya nan kaduna mai suna hadiza adamu kamar da kuke ganin ta tsaye a niƙabi abin da ya shafe ta wasu 'yan yare gare ta guda biyu wasu marasa tsoron Allah suke yaudara su suke rudar da su suke shiga da su wani kango yaren maza ne suke amfani da su suna ba su dubu da ɗaya har suna sai su je su sai dambu ita ma bata sani ba sai da abin ya tsamari da ya kamari sannan ta san abin to za mu fara zanta da ita mu ji ta ta samu labarin wani baban yaro ne ya kawo yaron makaranta ya wuce sai ga yaron sai ya ce mishi na za ka je sai ya ce malama ce ta ake shi siyo ashana sai ya kama ta ce ya za a na kawo ka makaranta malama ta ake ka siyo a shana. sai ya kama yaran, sai je kai wa malamin shi ya ce ki tuhume shi daga inda yake da malamin ta tuhume shi da ya ji doka, shi ma kamar su yake yara sai ke cewa ai wasu mutane ne aka tashi a makaranta za su wuce rana farko su suka ce su zo su aike su na rasa su ce siyo dambo sai suka ce to su ma su siyo musu damba suka ce siyo musu damban sai suka ce suka ba su kuɗi shine suka ce musu wai idan an tashi su ringa zuwa nan za su ba su kuɗi su yi musu damu. su kuma sai suka tafi ashe in suka je akwai wata makaranta a nan kusa da makaranta in sun tauka kamar za su zo gida sai su shiga da yara bayan makarantar kan goni in suka tafi da malamin ta tuhume sai suka ce ai sai sun tuɓe musu kaya tukunna duka sai su ba su wani abu mai ɗaci sha sai su rufe musu ido to shine ranar aka ce to ka ɗauki action ɗin a hannu sai malamin ta ce to goban Allah ya kai mu yaran su zo makaranta in zo da mutum uku da ni da baban wancan yaron mu zo da mutum uku a ga inda yaran suke shiga ka aje a yi abu da ka da aka je aka tafi da yara yara suka tafi inda suke shiga mu kuma duk sai muka tsaya ka a titi dai kamar dai muna yawon mu ne suka gangara kangon suna gangara kangon sai ga mutum ɗaya ya tafi ya gangara yana gangara wa'incan samarin suna zuwa ram sai suka zagaye sai yaran suka aka ce su fito shi ma zai shi kan wannan waye sai suka ce ga ɗayan nan ga ɗayan nan ana kama shi cewa ba ni bane ba ni bane nake muku ne sai suka ce to ka san abin da kake yi ne an tambaye ka ne zaka ce ba kai bane umar ne sai samarin nan suka ji magana da ake suka taso sai suka fara sarin shi sai wa'ancan da suka zo gurin sai suka kama sai suka gudu da shi suka kai shi police station gaskiya shi mahaifinsu bai da lafiya saboda ya ɗan samu taɓuwar kwakwalwa haka wani samun hatsari da ya dan wallahi a yanzu magana da ne maka sai mu sati ba mai komai tun daga safe har yamma ko yau wannan baiwa Allah ya taba mu abin da muka karya da shi sai mu tashi da safe ba mu ci ba da rana ba mu ci ba haka da daddare sai na fi sati har biyu ban saka shi yasa ma idan yamma ta za ga na rufe abuna a daki nake zuwa in yi wanke wanke in yi shara saboda in samu rufa musu asiri ni lafiya ya na ma kai saboda kullum ciwon ciki amai sai aka ce in samu ruwan zafi in ringa sa su a ruwan zafi na samu na ce na ban ma Allah ina kuka ina kuka wannan wa Allah ina zuwa ina taya ta aiki ne na je gidan aiki na da zan zo in taya ta aikin sabulu dai da wani ayyuka haka to ba tare lokacin da aka yi abin da ta dawo sai nake fahimtar da ita ne sai ta ringa ta tausaya ni ita ma haka da ko zama ma ba sa iya yi bayan ita ce ita wannan mahaifiyar yaran nan guda biyu wanda aka ma wannan aikan da gaji abin nan babu daɗi su ma yaran waɗanda ake ma wannan abu mun zanta da su sun muna bayani yadda aka fara wannan abun da su mara daɗin fara. Ni da yake gani yana zuwa ko yana a rufe min ido da aka rufe min ido shine shine suna shigar da mu cikin wani kongo to shine sai sai wannan sai suka rufe min ido suka ba mu wani wani abu ta gobe suka ɗiba mana wani abu amma ba mu san shi ba sai wannan sai suka to muka faɗa sun kashe mu. Me nawa suke ba? Mu ɗaɗɗai. amma lokacin ya yanayin jikinka kake yi lokacin da abu ya faru wannan naɗuwa na da wannan da na ciwo cikin to amma me yasa ba ku zo kun faɗa gida ba ku faɗa mu iyayen eh, ka suka ce muka faɗa ya san kashe mu sun san ba mu da mawan mu amma ku kun san su kai sono aka maka so shida idan suka baka dubu ɗaya yi mana bayani da me da me kake siya eh dan mu nake siya dan mu na dubu ɗaya a nan ɗari biyu to sai ka yi yaya da sauransu sai sai in wula ko in ba wani to amma idan ba muku ta sani me kike tsammanin za ta mata haka sai suka ce wai mu zo mu siyo musu da mu sai mu kai sai suka sai aka rufe mana ido sai suka sai suka rufe mana sai suka ba mu wani abu ta a cikin go da suka tsira mana mu san abun ba to baka yi ihu ba lokacin da suka tsira ma rufe mana baki su ya kake ji a jikin na ne ya tuwa wani suke mun zafi amma ɗin kaɗan kaɗan. Kullum na Allah ba sa ƙarewa akwai wata baiwa Allah mai suna Aisha Yusuf ita ma ta neme mu da wannan labarin. Mun zanta da ita ta muna da cikakken bayanin ke da ta samu labarin da kuma taimakon da aka masu har na kai su asibiti da kuma yanayin da ta same. Kiya labarin ta ya taɓa ni don sai da na yi hawaye rana don tana kuka ni ma ina kuka don ni na ma kasa controlling ɗin kaina. to hakan dai na samu dai na kira mai gidana nake faɗa mishi ga abin da ya faru to na ce Allah da ni ma zan yi iya na ƙoƙarin in ga na taimaka mata in Allah yarda to ina dai bibiyan ku haka dama ina ganin aikin da kuke yi sai na yi mishi magana kuma cikin sa'a sai na ga ya amsa min ya bi ni ta DM dan kafin mishi magana ma akwai mutanen da na yi ta bi da dama kai ba wanda ya min reply dai? to sai shine dai Allah ya taimake ni ya duba sako na gaskiya na ji daɗi Allah ya saka muku da alkhairi na ji daɗin abin da kuka yi ba kaɗan ba ma dan je wallahi saboda farin ciki ga farin ciki ga bakin ciki amma na ji daɗi kuma na kasa bacci har da rashi a ciki tunda ka gani dai a tunanina da a ce watakila tunda san da mahaifin nasu yake da lafiya ta gaya min cewa mutum ne mai ƙoƙari a gidan shi ba sa ba su rasa ci ba ba su rasa sha ba hatta wanki komai yi musu ake yi sai kuma faruwan wannan lalura da ya samu kaga ita take rike gidan ita take ɗaukan su to ni dai a tunanina da an da a ce mahaifin nasu lafiyan shi kalau ba za su shiga wannan yanayi ba kuma mu al'umma abin da zamu gane yau idan abu ya faru da ɗan wani kai ma ka yi tunanin naka tunda yanzu abin da yake faruwa kaga wannan abu da ya faru ai kowa ya ja bakin shi ya yi shiru akwai mutane da yawa a nan anguwan nasu da za su iya ɗaukan mataki a kai amma kowa sai dai ya ce maka Allah ya kyauta yanzu ya magana da kuka yi asibiti bayani eh to yanzu daman mijina haɗa ni da wani nan police muka tafi asibiti da dutse ne suka ce sun fara zuwa to yanda zai suka ce sun ɗeba jini ne kawai sai shi police ɗin, ya ce to in dai ɗiban jini ne gara mu tafi wani asibitin kawai da da za a fara mana aiki daga farko to muna zuwa dai muka ci sa'a alhamdulillah muka samu ganin shi doctor din. to da muka mishi bayani ya shigar da sunan antenatal ne ma shigar da su ya duba jikinsu ya ce to alhamdulillah tun da dai yara ne abin ya zo da sauki saboda shi mijina gaskiya hankalin shi ya matukar tashi ya ce ko private ne duk inda za a je dai a kai su dai a tabbatar da lafiyan yaran kafin a yi komai to kaga irin wannan abin ya kamata mu ringa yi ma junan mu ma al'umma muna da masu halin da ya kamata su taimaka din suna kallo abu zai faru wanda inda ɗanka ne ya faru sai inda ƙarfinka ya ƙare amma in ɗan wani ne sai kaga an yi irin ko oho da shi tunda ba kanka ya shafa ba abin yana cimin rai gaskiya wannan dai labarin nake gaya muku a yi nasarar cafke waɗannan bayan Allah da ake zargi sun lalata waɗannan ƙananan yaran abin da ma zai baku ma mamaki ɗaya yana da shekara tara zuwa goma ɗaya yana da shekara bakwai zuwa takwas waɗannan bayan allah ba mutum ɗaya ba su musu wannan aika aika suna hannun jami'an tsaron 'yan sanda asp mansur hassan wannan hoton da kuke gani shine kakakin rundunar 'yan sanda jihar kaduna mun tuttuɓe shi a inda ya tabbatar mana cewa waɗanda suka ma waɗannan yaran aika aika suna hannu ana bincike insha allah biye da bincike ya bayar za a ɗauki mataki a kansu masu bibi mu dawo kan business kullum dai muna roƙon ku dan Allah ku taimaka ku rika ba mu talla muna zuwa ɗaurin aure muna zuwa coverage din suna muna zuwa ta masu bibiyan mu da na saka muku sunan ta bara'atu an auro ta daga wani ƙauye ne a da wata ƙaramin hukuma a Kano aka kawo ta nan Kaduna Mando an mata auren zumunci ne da yayanta ashe har ta fara kwaso kayayyakin da irin tana sayarwa inda ta ce yunwa ake barinta da ita to ta zo wani gida ne amma za ta sai da wasu takalmi shine yan gidan su fita ta suke tambayar ta lafiya take cewa ana dukan ta wajen dukan ma har ta jefi wato mamar mijinta da dutse har ta fasa mata kai shine ta gudu to bari mu fara jin yadda ita bara'atu ta ba mu labarin abin da ya faru da ita da safe suka kama ni suka ɗauka ni kuma da na ji zafin dukan mutane da ƙyar suka ce ta maza sun cika gida suka cika gida he na ce da ƙyar wani mutum ya kwace ni ni kuma da na ji zafin dukan she na ɗauki dutse na jefa she na samu mama amma jini ya fita daga kanta eh amma abun ni ya bata mun rai idan da na san zan same ba zan taɓa jefa abin da muke so mu faru me ya haɗa ki da mijin kisan har suke kusa A na ce ne ba su bani abinci ya je ya tambaye su shine suke cewa ƙarya ne. Da suka ce ƙarya ne ne ya duba ɗakin nan gaba ɗaya bai ga abinci ba. Na ce ni fa kaga tun da safe jiya. Ban ci abinci ba yunwa nake ji a haka na kwana. Yau ma da safe da ƙyar nake gudu. Za su yi mummun mugun duka da tun daga ɗaki suka can kaɗo ni waje. Lallai na bar musu gida. na ɗauki akwatiriya zan taho in sai da in wuce gida suka biyo ni suka anshi. na je na ce to don Allah don annabi ni zannuwan sawata sai suka ba da suka ba na ɗau kullo zan zuba suka ce ban isa na ɗauka ba na zo na ɗauki kayana na ce zan ɗau yana in je in ci abinci inda ku ba za ku ban ba nan in wuce zan samu waɗanda za su iya taimaka mu duniya mutanen annabi ba su kare ba shi yana gida yana tsaye suna duka aka kulla aka kulla kofa suna duka na da suka kulla kofa aka fito waje na fitowa ta na wanda suka je hona ta waje suka zo nan ma suka kulla kofa ina son in dauka shi na ta windo na fito ta windo aka suka kama ne, suka buge ni kaga nan dina har yanzu in tafi a kumbure yake da ne da sana'a amma yanzu bai da sana'a kuma da shi ba babu wace ba wulakanci kawai suke yi ban mara kai naka wuri. kano ban ma kin kokari kin ga ma iyayen ki to amma ce ce a kika doko takalmi su suke mutu sai ba mu labari wannan ai takalmin sawa ne na daman yi ne kafata ana faɗa ne da shi na gudo daga wannan kayan shi rigar na an yaga min ita sai ana aka yaron ita sai auren zumunci ne dan Allah ku taimaka mun ku yi ni gida to wadda ta sama suka rike ta suke so su taimaka mata sunanta Hadiza ita ma mazauniya nan Kaduna ce a Mando ita ma ta bayyana mana abin da ya faru ta yadda suka ga wannan bara'atu ina tsaye a nan waje ina tsaye da kaya sai ta zo ta tsaya ta fashe da kuka na ce lafiya sai ta ce tana neman mai wannan shagon ne dillaliya za ta sai da takalmin da tana jin yunwa sai na ce lafiya sai ta ce ba komai sai na ce a shigo gida sai ta shigo nan ta zauna sai nake mata tambayoyi sai ta ce gashi gashi yunwa ne kuma iyaye ɗannan mijin da ya yi shi da iyayen an kama ta an mata duka da kyar mazan layi suka taru suka kwace ta sai na ce ina ne kika fito ya ta gaya min rigan bello wani anguwa wani gida ta yi ta gaggaya min sai na ce to yanzu ba zan bar ki ki wuce ba saboda idan na bar ki kika wuce ban san wani hali za ki tsinci kanki ba duk wanda ya ganki ya ce zai iya baki abinci za ki bi shi to sai na kira wannan wannan ma tana tsaye duk sai muka yi magana sai aka ce to ta zauna a nan wannan ya ce to ta zauna a nan bari su je bayan juma'a duk yanda ya faru za a san yanda za a kai ta gidan sarki a nemi taimakon da za a maida ta gidan to dama da yake muna da lamban ku shine sai baban wayanne ya ce to ko a kira ku a ji tunda kuna yin haka ya ce ya eh, a kira ta ce gaskiya ita uwan mijin dama haka take ba wai akan ta ta fara ba. duk sauran matan yayin mijin nata haka take musu to amma dai ba wanda aka fi azabtarwa da dukan irinta kuma yunwa ma ba wanda aka fi azabtarwa da shi irinta amma ta faɗa miki wallahi na yi mata wannan tambayan tun da safe har zuwa yanzu da na fita ta ce mun ita wallahi ba abin da take musu na ce karfa a tura wani anguwan yi tambaya tun da na san gidan a gane cewa ko kina wani laifi zan tafi da wani in nuna kamar ban san ki ba a yi bincike ita ce ita wallahi babu uwan miji na faɗi tana faɗi shi yan uwan miji na faɗa suna faɗa shi ke kawo haka wata kuma gaskiya akwai iyayen mijin azabtattu haka wanda za su matsa ma matar ɗa har ta ji ba ta son zama da ɗan dan na tambaye ta ko mijin kina miki wani abu ko kina mishi ta ce ita gaskiya tsakaninta da shi babu koma kuma ba dama ya nuna cewa uwar ta mishi ta mata laifi sai uwar ta haushi da faɗa in ya je dan buge-bugen shi ya dawo da kuɗi ya ce ya nuna zai sai mata abinci ta girki in ta ɗora sai yan uwan mijinsa ɗauke tukunyar su tafi da shi su ci to ni ya abin da ta karanta min kenan ta nuna min wani abu to duk abin da ake ya kamata a bincike lokacin da ake kokarin a nemi taimako a bai da ita bara a Kano nake cewa to shawarar da na basu kamin a yi wannan abun tunda daga gidan da kake aure zuwa inda ta zo babu nisa a yi kokari a tuntuɓa sai aka tuntuɓi mahaifiyar mijin nata wanda ta ce tana duka ta fasa mata kai sunanta a maimuna abin da zai baku mamaki bari ku saurari abin da za ta faɗa mana. Kaga dama wancan ta tafi ta kai da gannuwan ta turmi uku da kwanoni ta tafi. Kana ji na ko? Eh, eh. ta kwashi kayanta ta je ta saida da ta dawo sai ta ce mun mata fata. to wallahi sai ta kwashi kayanta ta saida sai ta ce mun muka yi mata fata to shine wannan muka ce gaskiya ba za mu yadda da abun da yarinyar nan take ba tana kwashi kayanta ta saida ta ce mun mata fata. Mm. Eh? to shine na ce ba za ta tafi da kayan nan ba muka rike kayan mm. to ya maganar da ta ce ana dukanta daga su take ana dukanta? wallahi tallahi in an doki yarinyar nan in ba ita ka riga duka ba kada Allah ya man gafara mm. daga Allah kuma ba wani a duniya in dai an riga dukan ta ba ita ta ba ka duka ba kai Allah ya man gafara a duniya kai Allah ya bani abun da mm, mm, da nake so a duniya nan in ba ita ta riga marin wancan ta ce ta fasa muke kai da dutse haka ne ta fasa man gashi nan ma wuni zubatini. hijabi na yana nan sharkar da jini mm. to yanzu babu yanzu to wani mataki za ku ɗauka za ku maida ta gida ne ko ko za ku ci gaba da zama da ita to ni yanzu abun da kace so shi kenan mm. Tun dai ni tana nuna ni uwarta ce har abada mm. har abada ni uwarta ce in ta tsaya ta shirya maka shari'a yarinyar nan billahi da in kai ba mai abun nan ba za ka ce gaske ne wallahi tallahi duk sharri ta ce kulla mana kowane lokaci ba ma da ta tafi ta ce ni wa muka ba ta tafi a wannan marar da ake ciki in ba hakuri za a yi ba fallaka za a yi kowa gidan shi da ba Idan wani ya zo muku da zance ku yi tsoro ku tantance gada ku yi saurin ɗaukar gunci lokacin ka fara ba da labari ta wani yanayi mai suna fara'atu za ku ga kamar cewa duniya an tsaye ta ashe kuna ji abubuwa take daban-daban kullum dai yan uwa a rika bincike idan ba a bincike ba za a zo a yi abin da bai kamata ba to mu dawo kan eh, wato kasuwanci jama'a kullum muna roƙo idan Allah ku taimaka mana ku rika ba mu talla ko ɗaurin aure ko suna duk wani abu da ake yi da bidiyo ko ake doka ko zuwa MC muna yi idan kuka taimake kuka ba mu dan abubuwan da muka samu ne kuke ƙara samun ƙwarin gwiwa